Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani. Sarauniya, fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanne. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a bakwai ga watan Satumba shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai saura ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Shugabannin kasashen Rasha, Turkiya da Iran na shirin gudanar da wani taro a yau Juma'a a birnin Tehran. a yau juma'a sakataren tsaron amurka jim mattis ya haɗu da shugaban afghanistan ashraf ghani da wasu manyan jami'an ƙasar ta afghanistan sannan rahotanni na cewa an saci bayanan dubin dubatar kwastomomin kamfanin jirgin british airways da ke ingila To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda ake ci gaba da kai hare-hare a jihar Barnan Najeriya da kuma matakan da ake kokarin ɗauka. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan buɗe madatsar ruwa da ke jamhuriyar Kamaru. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniya Amurka. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Sai dai a yi mana afuwa domin za a samu maimaici a cikin shirin namu sanadiyar tangarɗa da aka samu kuma ana kokarin gyarawa ga mahmud lalo da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugabannin kasashen rasha turkiya da iran na shirin gudanar da wani taro a yau juma'a a birnin tehran karkashin wani tsarin da ake wa lakabi da astana domin tattauna makomar lardin idlib na syria wanda shine yanki na karshe da ke hannun 'yan tawayen kasar akwai fargabar cewa dakarun siriya da na rasha na shirin kaddamar da wani farmaki wanda ka iya jefa al'ummar yankin cikin mummunan halin kuncin rayuwa matakin da har ila yau ake ganin zai iya haifar da fito na fito da 'yan tawayen da turkiya ke marawa baya tun a farkon makon da ya gabata dakarun na siriya da takwarorinsu na rasha suka kaddamar da har-haren sama kan wasu keɓaɓɓun yankuna a lardin na idlib akalla mutum miliyan biyu da dubu ɗari tara ke zaune a idlib tun wato tunga ta ƙarshe ga 'yan tawaye da turkiya ke marawa baya da kuma abokanan hamayyarsu da ke adawa da shugaba bashar al-assad ciki har da ƙungiyoyi masu alaƙa da alka'ida irin su hayat tahrir al-sham a yau juma sakataren tsaron amurka jim mattis a yau ya haɗu da shugaban afghanistan ashraf gani da wasu manyan jami'an ƙasar ta afghanistan ciki har da babban jami'in gwamnatin afghanistan din abdallah abdallah shugaba gani ya faɗa a wani taron cewa a wajen taron cewa batun dakatar da hare-haren da dakarun afghanistan ke kaiwa akan sojin ƙungiyar tsaro ta neto shi zai zama muhimmin batu da ƙasar za ta saka a gaba shugaban na afghanistan har ila yau ya yaba da irin matakan da amurka ke ɗauka na faɗaɗa hare-haren sama da take kaiwa. sakatare matis ya isa filin tashin jiragen sama na sojin amurka da ke sansanin amurkan mafi girma a ƙasar ta afghanistan ba tare da an bayyana zai kai ziyarar ba yayin da aka cika shekara guda da wani tsari da fadar gwamnatin amurka ta white house ta samar a ƙasar duk da ƙarin hare-haren da ake samu matis da sauran manyan jami'an amurka sun dage cewa tsarin da shugaba trump ke bi a kudancin asiya wanda aka ayyana shi a watan agustan bara na taimakawa wajen kawo ƙarshen rikicin rahotanni na cewa an saci bayanan dubin dubatar kwastomomin kamfanin jirgin british airways a daren jiya alhamis kamfanin ya bayyana cewa an saci bayanan sirri da na harkokin kudaden kwastomomi 380 waɗanda ke amfani da shafin yanar gizo da manhajar kamfanin wajen sayen tikiti a tsakanin ranar 21 ga watan agusta zuwa ranar 5 ga watan satumba shugaban kamfanin na british airways alex cross ya ce masu satar bayanan sun nuna kwarewa wajen wannan aika-aika wacce ya kwatanta a matsayin babban laifi na mugunta da aka aikata a kan shafin yanar gizonsu ya kara da cewa kamfanin na british airways na daukan duk matakan da suka dace wajen ganin an ya tuntuɓe waɗanda lamarin ya shafa domin ganin yadda za a kare bayanansu a nan gaba cruz ya kuma ba da tabbacin cewa za su mayar ma kwastomomin nasu duk wani kuɗi da suka yi asara sanadiyar wannan sata a yau juma'a kamfanin na british airways ya wallafa wani talla a jaridun birtaniya wanda ke dauke da kalamai na neman afuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc akalla mutum 80 a kashe a arewacin kasar mozambique tun daga watan oktoba a wasu hare-hare da aka kai waɗanda ba a san ko suwa ke da alhaki ba da farko mazauna yankin da ake kai hare-haren sun zargi wasu 'yan bindiga masu ikirarin jihadi amma kuma wasu masu lura da al'amura sun alakanta rikicin da matsalar talauci da kuma rigirgin mallakar albarkatun ƙasar da suka hada da ma'adinai da arzikin gas kamar yadda wakilin murya amurka abdulshakur abud ya rawaito daga lardin cabo delgado shugaba philip inyusi ya tura da dakaru na musamman zuwa yankin inda ya sha albashin sai an hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika sai dai an kai wani hari a tsakiyar watan agusta kwanaki bayan da kamfanin dillancin labarai na bloomberg ya rawaito cewa dakarun ƙasar ta mozambique sun kashe wasu mutane hudu da ake zargin 'yan tawaye ne sannan suka kama mutum guda da aka ce shugabansu ne muryar amurka dai bata samu tabbacin wannan labarin ba amma saɓanin yadda rahotanni ke nunawa rikicin yankin ba shi da wata nasaba da addini a ƙarshe firaministan japan shinzo abe ya ce akalla mutum sha shida ne suka mutu kana wasu ashirin da shida suka bata bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta afkawa tsibirin hokkaido da ke arewacin ƙasar masu aikan ceto waɗanda suke amfani da motar kwashe baraguzai tare da taimakon karnuka sun yi ta shiga cikin laka a yau juma'a domin neman waɗanda suka tsira da ransu an da rufe tashar jirgin kasa da ke tsibirin da kuma sabon filin tashin jirage a yankin ajiya alhamis bayan aukuwar wannan girgizar kasa amma ko bayanai sun ce an fara komawa aiki a yankunan kusan rabin al'ummar yankin da yawansu ya kai miliyan uku na zaune babu wutar lantarki an kuma girgizar kasar wato yayin da ake faɗan cewa wato za a samu shawo kan wannan matsala ne a nan da mako da ke tafi.

ana ci gaba da kai hare-haren ta'addanci a sassa daban-daban na jihar Barnar Najeriya ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. Dan majalisar ya ce na damu game da irin hare-haren da ke karuwa a wannan shiya musamman ma a tituna da kuma wasu kauyuka tunda har wasu wasanni da ke nuna cewa an halaka wasu jami'an soja fiye da arba'in wannan ba karamin tashin hankali ba ne. Let me say I'm worried about the escalated or the resurface of this uh, issue of insurgents in uh, areas where there is It is alleged that we have lost at one spot about 48 soldiers. It's worrisome. Ya ce barin shaida muku cewa na damu da irin dawowar har-harin 'yan kungiyar Boko Haram da ke faruwa a wannan yanki har ma ake batun cewa haka ce sojoji kusan 48 a wuri guda sakamakon wannan hari na 'yan ta'adda. Abun damuwa ne matuka. Just day before yesterday there was attack in Goza too in between Wala and Goza or three. Ya ce ko a shekaran jiya ma na samu labarin cewa an kai wani hari tsakanin garin Goza da Wala. an kuma kai wani hari a 'yan kwanakin nan a zari akwai wani harin a jimtilo akwai wani harin kuma a yankin bangaren bama da wani harin da aka yi makon bar motoci akan hanyar maiduguri zuwa garin gabolin gala duk wannan ya faru na a tsakanin watanni biyu zuwa uku and uh, as i said as representative of the people honestly i'm worried and i hope the security agencies or the people responsible are equally worried and trying to do something. Ya ce kamar yadda na ce a matsayina na wakilin jama'a dole ne in damu da wannan abin da ke faruwa kuma ina fatan cewa su kansu jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki kan wannan harka su ma sun damu da abin da ke faruwa kuma suna kokari su wani abu a kai. Government has to do more to get or to bring us to a total end of this issue of insurgency. Ya ce ya kamata gwamnati ta kara kaimi na ganin cewa ta kawo karshen irin waɗannan hare-hare baki ɗaya. Ya ce na yarda cewa cewa an ci karfin waɗannan mahara amma akwai wasu wurare guda uku da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai kamar yadda na ce a kwanakin baya wato bangaren dajin sabbisa da bangaren yankin tafkin chadi da kuma bangaren dutsen mandara waɗannan su ne wurare guda uku da na taɓa magana a kansu akwai matsaloli a waɗannan wurare ya kamata a ƙara ƙaimi daga cewa an ƙawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya a cewar sanata muhammad alin dume haruna dauda biyu muryar amurka

Yayin da hukumomi a ƙasa Kamaru ke shirin sake buɗe madatsar ruwa ta Ladgo ana ci gaba da faɗakar da jama'a da ke yankunan jihohin Adamawa da Benue a Najeriya da su kaucewa zama a hanyoyin da ruwan kogin Benue ke ratsawa. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto na musamman akan wannan batu. Yanzu haka dai matsalar ambaliyar ruwa na neman zama ruwan dare a Najeriya kuma kamar kowace shekara a bana ma hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato Nigeria Hydrological Service Agency a turanci ta ko sanar da cewa kimanin jihohin ƙasar 35 ne ake hasashe za a samu ambaliyar ruwa a damunan bana kuma tuni ma an so samun ambaliyar a wasu jihohin kasar musamman ma jihohin arewa wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar kamar ke gargadin cewa za su sako ruwa daga madatsar ruwan lado da ke arewacin kasar wanda kuma bisa ga dukkan alamu tuni har an soma sako ruwan yanzu haka ina ulde fata ɗaya daga cikin wuraren da aka samu ambaliyar ruwa a nan na fata jihar adamawa kuma da alamun ruwan ya yi barna wa gidaje da ma dukiyoyi ko da yake kawo yanzu ba mu tabbacin cewa ko an samu asar rai ko kuma a. ruwa kan ba magana daga cikin gida dai har cikin daki ɗaki anguwanmu ne gaba ɗaya daya wanda da ya kwana a gida daga aka fara ruwan nan har aka ɗauke ruwan nan ko a tsaye muke in ba drum nan da ka gani shine na aje a baranda na ɗauke 'ya'yana na aje a kan drum muka samu gado na karfe shine muka jingina muka zanna da yaran An wannan gaba da wansu a cikin masallaci sun je sun shiga masallaci ma ruwan ya zo ya cika haka suka gudu suka fita mun kwana ba daɗi ruwa ya malala ya cika mana gidaje mun kwana dai a tsaye haka abun ba daɗi ga ka ga iyali ga yara takarduna gaba ɗaya sun lalace bamma ma san inda suke ba ruwa ya tafi da su yara na bacci yawanci mutane sun kwana tsaye a gaskiya ruwa ya mana barna inda ruwan ya zo ga motoci nan da yawa motocin kuma bayan da za a cire su yanzu kuma gashin an bar a ciki za su ɓaci ga gefen mu shaguna gaba ɗaya ruwa ya musu barna su ma ya eh, ko wasu suna sayar da sofiya part suna sayar mana da kaya kuma sayar da bakin mai duka abun ya shafe su fanabita da penta da makaniki duka abun ya musu barna to wai wasu matakai aka ɗauka a yanzu Abani Imam Garki da ke zama jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da jiyon Adama da Taraba ya ce asutu ne ma suka ankarar da jiyoyin da lamarin ka iya shafa. Kafin ma eh, su hukumar Kamaru su mai ganar za su saki ruwa daga lagdo dam akwai hukuma ta mu kasan sun yi hasashe sun faɗa sun bayyana cewa za a iya samun wannan ambaliyar ruwa a kasar nan tamu Najeriya. To bayan wannan faɗakarwa da eh, wannan hukuma suka yi hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema Da dama kamar yadda muka saba mukan kira expert meeting aka yi wannan taro ran uku ga watan august a abuja bayan an yi wannan taro da stakeholder expert aka kira stakeholders meeting wanda duka hukumar ba da agajin gaggawa ta jihohi na najeriya an gayyace su an gayyaci dam managers an gayyaci river development authorities da yan jaridu da duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wani al'amari an gayyace shi saboda haka aka sanar da mutane ga abin da zai iya faruwa domin a ɗauki matakin da ya dace a cikin shawarwarin da aka bayar daman dai kafin wannan mukan kodayaushe muka faɗakar da al'umma kada a kuskura a yi gini a wurin da yake hanya ce ta magudanar ruwa to amma sai ka ga abu mamaki mutane sukan yi gine-gine akan magudanar ruwa ba tare da tunanin abin zai faruwa ba masana muhalli kan fashawace hukumomi ne da suke daukan tsauraran matakai na bude hanyoyin ruwa da kuma karfafa wasu dokoki da za su iya kare muhalli ko a rage barnan da ambaliyar ka iya yi muhammad ismail wani dan jarida ne da ke da masaniya kan harkokin muhalli ya ce dole fa a tashi tsaye domin gudun abun da ka iya faruwa a najeriya kusan kamar ban ba rayuka mahimmancin da ya kamata a basu ba saboda tun daga lokacin da ai akwai hukuma take lura da tsari na birane a kowane jiha wannan hukuma ita ce kamata tabbatar cewa gidaje ba a yi su akan hanyar ruwa ba ko kuma wuraren da ake ce flood prone areas mm-hmm. wata inda zai iya haifar da abin ambaliya to amma saboda sakaci na hukumomi da kuma wa'anda suke da ruwa da tsaki sai kasance mutane an basu. suna gine-gine da suka ga dama to abubuwan da duk lokacin da aka ce an sami wannan ah, wani eh, an saki ruwa dole ne duk gidan da aka yi shi ba kan tsari ba musamman wanda yake inda zai ah, inda flood prone areas dole ne zai za a samu wannan matsalolin to ga asarar rayuka kuma ga asarar dukiya ta wasu mana gani kamar kan cewa idan ka bi ta barawo ka bi ta mabi sawu akwai masu kamar kan cewa su ma jama'a akwai nasu laifin ana ganin wasu na da kunnen kashi ko kuma za a ce mutanen suke eh, gaban koguna kan cewa su tashi amma za ka ga mutum nan da nan sai ki wata idan ka lura Najeriya akwai abin da ake cewa population explosion wanda mutane suna da yawa mutum in dai zai samu gina gida in zai samu fili zai gina gida saboda me yana ganin cewa rufin asiri ne a wurin shi to dole ne idan mutum din nan kafin ya ginin nan ya kamata a ce an tsawatar idan ba tsawatar ba dole ne mutum zai je kawai ko ina za a ci gaba da samun wannan matsalolin kina wani suke zama a bakin kun koguna ko kuma a ƙauyuka da makamantan su waɗanda ma ba tsara ko kuma garurukan da kai ka sani an sha gargaɗin su kan su tashi amma ba sa tashi na farko dai ita hukuma dama na farko abin da hukuma ya kamata yi shine ta tsare rayuka na jama'a idan mutum yana inda zai shiga hatsari ko da da da karfin doka za a iya amfani a cire shi saboda mai rainan nashi ake so a abin nan idan ka kyale mutane abin nan kenan kamar ba doka kenan a kasa dole ne ya kasance hukumi suna tsawatarwa kuma su idan ya kasance an samu irin wannan matsalolin ya kasance hukumomi sun tabbatar cewa mutane sun bar wannan wuraren. A shekarun baya, rayuka da dama ne ma suka salwanta baya ga dukiya a jiyon Adama, Taraba, Bine da kuma jihar Kogi, biyo bayan sako ruwan da hukumomin Kamaru suka yi. To wai ko wasu matakai gwamnatocin waɗannan jihohi ke ɗauka a yanzu da linka rayuka? Sanata Muhammadu Bindo Umaru jibrila shine gwamnan jihar adamawa ya ce yanzu ma suna faɗakar da al'umma eh ambaliya eh abdulaziz kana nan eh, mun haɗu mun je wajajen nan gwamnati mun saya kayaki eh, da yawa mun kai musu na ba musu abinci eh, munan taimaka musu mun yi kokari hanyoyi da muke yin muna manya-manyan drainage allah ya yarda a cikin wannan karon ba mu samu ambaliya a cikin gari ba sai dai can wajen kogi kogi wanda in ya zo daga laddo normally shine ke shiga cikin gari duk shekara takan kasa ka mutum turo takarda a bana kun samu sannan kuma wani gargadi kuka al'ummomin da ke bakin iyali. wani da gaskiya abdulaziz commissioner na information kullum yana magana a radio cewa mutane su daina zama ma ko su gini a hanyar ruwa ko kusa da ruwa domin ruwa ko shekara hamsin ne zai dawo ya bi hanyarsa so don haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum. To sai dai ko dukkanin waɗannan matakai ba su samu nasarar da ake bukata ba muddin su ma al'umma ba su bada haɗin kai ba a cewa ɗan jaridan Muhammad Ismail. Ya kasance an samu wasu wurare da za a ce wannan inda za ku kuma kenan idan ambaliyar ya taso. ko kuma a samu musu da wani muhalli ko kuma ko da ba samu musu muhallin ba a samu musu da wani dan abu wanda za su iya zuwa su taimaki kansu samun mu muhalli dole ne sai ana fadakarwa fadakarwa yana da muhimmanci yanzu misali kamar irin kauyuka eh, ko wanda dama su can masunta ne saboda kuma wannan ruwan ne suka je suka suka zauna to kaga idan ka ce zaka kori masunci ko kuma ka ce tashi daga wurin kamar kamiyar shin adalci saboda sana'a shi kenan to dole ne sai ka fadakar da shi sai ka ilmantar da shi akan illan nan tukuna tare ce ake magana ba ta dukiya ba ko kuma wani abun nan saboda dole sai ka da rai tukuna sana'a zaka yi zaka iya sana'a ko wace irin sana'a masana na ganin akwai bukatar ci gaba da ilmantar da al'umma kan muhimmancin kare muhalli wanda haka ne ma kawai zai taimaka wajen rage matsalar dumamar yanayi da ma ambaliyar ruwa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya na duniya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shin menene zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections da ake a nan amurka wani irin tasiri yake da shi ga siyasar kasar da kuma gwamnati mai ci kaɗan kenan daga cikin batutuwan da zamu tattauna a cikin shirin duniyar amurka na wannan mako to da farko fagen siyasar amurka na ci gaba da ɗaukan ɗimi yayin da ake tunkarar zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections a turance wanda za a yi a watan nuwamba mai zuwa shin yaya zaben na tsakiyar wa'adi yake tambaya kenan da na fara yi wa hassan jibiya mazaunin amurka kuma masanin siyasar kasar a tattaunawar da muka yi da shi um, zaɓe ne na akasarinsa dai ba wai zaben shugaban ƙasa ba ne ko zaben um, wanda suke makarrabansa zaɓe ne kawai na 'yan majalisar uh, wakilai da majalisar dattawa hmm. da kamar dukkan majalisar wakilai za a eh, za su wannan zaɓe zai shafe su 'yan mambobin majalisar wakilai wato sannan kuma kamar ɗaya bisa ukun sanatoci su ma na amurka su ma su za a wannan zaɓe zai shafe su hmm. eh, da kuma wasu daga cikin gwamnoni to ka gani za a iya cewa zaɓe ne wanda yake da muhimmanci sosai. wanda ake yin shi wato duk shekara hudu eh, shekara biyu bayan gwamnati mai ci ta kafa gwamnati sai a yi wannan zaben eh, gwaji wanda ko yake dai eh, tarihi ya nuna cewa gwamnati mai ci takan sha kaye ne a shi wannan zaben kusan shekaru aru da suka wuce duk idan aka tashi yin shi zaka ga cewa gwamnati mai ci ta sha kai a irin wannan zaben gwaji ko kuma midterm elections kamar mm. menene ta kamar me yasa ake samun irin hakan a irin naka tunanin wato abu ne wanda yake da wahala tun da da wahala wato cewa ga wani takamaiman dalili tun da wato ba za a ce duk gwamnatocin da suka gabata ba kamar a ce duk suna da kudurori marasa kyau ko kuma za su ba duk masu zaɓe haushi da sauransu hmm. but ina ganin cewa kamar wato wani zaɓe ne na huce haushi kamar gwamnatin da ta kamar a ce 'yan democrats ne suka ci kamar mun ga lokacin da obama ya hau ya ci zaɓe hmm. lokacin da democrats suka ci zaɓe a 2007 da aka tashi yin midterms din da bayan an rantsar da shi 2010 hmm. mun ga cewa republican suka zo suka ci suka yi taking over uh, na house din eh, da you know to hmm. yanzu ma haka ana ganin cewa democrats suna da damar su iya eh, ko da ba su iya kwace senate ba su iya kwace um, ainihin uh, majalisar uh, wakilai na biyu kuma akwai wani wato muhimmin abu da yake faruwa a wannan midterms elections hmm. mutane wato haji mahmud ba sa fitowa kamar yadda suke fitowa idan aka tashi zaben shugaban kasa hmm. ah, tarihi ya nuna cewa duka kwata-kwata suke iya shi mutum eh, kashi arba'in cikin ɗari ba ke hmm. fitowa su yi zaben midterms ko menene nisa duk da yake zaɓe ne wato mai muhimmanci amma dai gashi tarihi an nuna dai wato mutane kamar an fi ba da ma'ana ga zaben shugaban kasa shine zaka ga ya cika media Ah, kuma ka san wato zaɓe ne wannan wanda ba kamar yanzu na gwamnoni ba duka gwamnoni ba ne ba za a yi sa a wannan midterm selection din mm. duka bai ci talatin da hudu ba cikin hamsin wanda za a yi zaɓensu to idan jiha ka for example ba za a yi zaɓen gwamna ba kila ko baka damu ba amma zaɓen shugaban ƙasa shi kowa ya fi mai da hankali a kan shi wane ne zai ci wane ne ba zai ci ba saboda ko ina ana ta nuna wato debate da ake ta nuna wato muhawara da ake ta yi tsakanin 'yan takara da sauransu kullum za ka ji shi akan labarai amma dai rishin fitowa zaben yana daga cikin illolin shi wannan midterms elections din da yake kayi batun huce takaici ake amfani da shi a tsarin siyasar amurka a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi din kamar aya kenan zai iya yin tasiri a zaɓen shugaban kasa da za a yi a nan gaba? Zai iya tasiri sosai sosai saboda a yawanci ma ana kamar yadda na ce ma'auni ne na gwaji a ga mm-hmm. cewa ko mutane sun karbe ka ko wasu karbe ka ba. wannan gwamnatin da take ciki yanzu kowa ya sani cewa shugaban kasa trump mm, mm. ba wai mutum ba ne wanda yake da farin jini a ah, jama'a ba kuma wani ah, mutum ba ne wanda yake yin wasu abubuwa da za su wasu kwantar mutane hankali ko kuma za su daɗa mutane zuciyoyinsu to amma akwai wani abu kuma hanzari ba gudu ba mm. Eh, duk da wato tabargaza ku da kalamai da yake yi da rana a cikin kafofin yada labarai wanda za su tunzura mutane ko su ba su haushi wato akwai wasu ma'aunai na wato tattalin arziki da wanda su yawancin ainihin masu fitowa su wannan zaben kamar na midterms yawanci mm. eh, nambobi sun nuna ko tarihi ya nuna cewa ainihin mutane tsofaffi fararen fata kuma su suka fi fitowa masu yin wannan zaben mm-hmm. to akwai wasu abubuwan da suke iya da masu rai ya zama cewa duk wannan ba da shugaban ƙasa trump yake yi ya zama cewa su ba su damu da wannan ba wani suka damu da shishin yaya ainihin hannun jarin abinda muka sa dukiyar da muka zuba cikin harkokin hannun jari ya take wanda kuma yanzu kowa ya san cewa tana kan hawa ne Ah, rashin aikin yi ya yi ƙasa ah, kuma ana albashi ana ta ƙara shi ma ah, ko'ina hmm. so kaga harkar tattalin arziki abu ne wanda yanzu a zamanin trump cewa komi yana tafiya daidai babu matsala akan harkar tattalin arziki hmm. tumadalla hassan jibe kenan mazaunin amurka kuma masanin siyasar kasar yanzu a madadin bakon namu da julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla sai kuma a yi mana afuwa masu tauraro domin shi ma shirin duniya Amurka maimaici ne kamar yadda na gaya muku a farko. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Za mu fara ne da ra'ayin Malam Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, wanda ya rubuto yana cewa, Ƙasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri ɗaya domin ku sami nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'addar da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya. suna kuma halaka ɗimbin jama'a shi kuma aliyu usman taka lafiya ya ce voa hausa na yi allah wadarai da sabon harin da aka kai a jihar plateau da wannan nake kira ga mai girma shugaban kasa muhammadu buhari da ya gaggauta kafa dokar ta ɓace ga dukkan jihar da ta kasa tsara rayuka da dukiyoyin jama'ar jihar ta. To lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. shugabannin kasashen rasha turkiya da iran na shirin gudanar da wani taro a yau juma'a a birnin tehran karkashin wani tsarin da ake wa lakabi da astana domin tattauna makomar lardin idlib na syria wanda shine yanki na karshe da ke hannun 'yan tawayen kasar akwai fargabar cewa dakarun siriya da na rasha na shirin kaddamar da wani farmaki wanda ka iya jefa al'ummar yankin cikin mummunan halin kuncin rayuwa matakin da har ila yau ake ganin zai iya haifar da fito na fito da 'yan tawayen da turkiya ke mara wa baya a yau juma'a sakataren tsaron amurka jim mattis ya haɗu da shugaban afghanistan ashraf ghani da wasu manyan jami'an ƙasar ta afghanistan ciki har da babban jami'in gwamnatin afghanistan ɗin abdallah abdallah shugaba gani ya faɗa a wurin taron cewa batun dakatar da har-hare da dakarun afghanistan ke kaiwa a kan sojin kungiyar tsaro ta neto shi zai zama muhimmin batu da ƙasar za ta saka a gaba shugaban afghanistan har ila yau ya yaba da irin matakan da amurka ke ɗauka na faɗaɗa har-haren sama da take kaiwa Ratani na cewa an saci bayanan dubin ta kwastomomin kamfanin jirgin british airways a daren jiya alhamis kamfanin ya bayyana cewa an saci bayanan sirri da na harkokin kudaden kwastomomi 380 To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya shafukan shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julia Gresham da ta haɗa shirin sai kuma injiniyan mu Sterling. Ni Hafsat Bello ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Amma kada ku nisa ku dakaci shirin yau da gobe.